Kalangu, studio Kalangu. Haka kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamma ada ne ke dauke da labarin namu da farko ga muhimman kanun nasu. A cikin labarin namu za ku ji sakamakon ɓarnar ruwan sama a nan birnin Yamai. masu wurin jayi da masu adawa sun bayyana ra'ayin nasu game da jawabin shugaban ƙasa kan zaɓuka na shekara ta 2021 rahotonmu na musamman kuma zai mai da hankali kan sana'ar kabu-kabu a nan birnin yamai To madalla da fatan kuna tare da mu a daidai wannan lokaci bayan ambaliyar ruwan sama da aka samu kamar da bakin kwarya a ƙauyen Sudure da ke karkarar Yamai lokaci ne yayi nayin raskuna abokan aikin mu sun sake koma a yau da safe a Sadure domin ganin halin da ake ciki yanzu Hamadu Tini mai garin Sadure ya bada cikakken bayani kan barnar a cikin rahoton tare Muhammadu. Wannan na yanzu dakuna da sun ka dakuna sun kai 50. waɗanda ba su da wurin zama sun kai dari uku kuma waɗannan babu wanda yana da wuri abin da ya hita da shi cikin gidan sai rigunan su abin da mun ka samu shi wani mai abu hannun su dai ne ya ba mu zika dari da hamsin tsohon minista ya ba da zika hamsin su ne ga hannunmu yanzu ita gwamnati yaya ne ba ta kama kudu wallahi hal yanzu dai su dai sun zo su sun gane mu ma ba su ce komi ba ba su ba mu komi ba tukuna suna bisa hanya to kun ji cikakken bayani na mai garin su sudure akan bannar ruwan sama sai mu dawo kan bannar ruwan sama a jiya a nan yankin yamai tare da sakamakon da darakta janar na kare jama'a ya yi kanal bako bubakar ya nuna cewa waɗannan ambaliyar ruwa suna da nasaba da yadda mutane suke ramuka domin haƙar wato ƙasa lamarin da ke lalata bakin ruwa a cikin rahoton jalo mariama kande bisa fasar muntari muhammadu Sakamakon da aka samu shine gidaje 53 suka rugushe da ya shafi ele 49 da suka kai mutane 350. Ba a samu asarar rayuka ba, ba wanda ya jikata jiya in ba da yau da safe da wani ya jimu shi ba mummunan jimuwa ba. Garake biyu ne abin ya shafa akwai gidaje biyu da suke tsundum cikin ruwa. Haka ma sansanin sojoji na Tandabiya ya samu ruwa har zuwa zuwa yau da safin nan jami'an 'yan kwana-kwana suna kai kawo domin ficewar ruwan zuwa isa. Kuma a yau da safen nan hukumomi sun ba da amsa inda suke mika sakonni ga jama'a da suka rasa kayansu na kamusu doki. Kuma sun bayyana taimakon hukumomi nan ba da dadewa ba wanda ya shafi cimaka da dai sauransu. Jami'an 'yan kwana-kwana tuni sun jerin sunayen waɗanda taimakon zai kai gare su tun a jiya. Ƙungiyar agaji ta Croix Rouge Agadas ta sanar da a ranar yau da wani taimako ga mutanen da suka yi fama da ambaliyar ruwa na farko da aka samu a ranar 1 ga watan Juli. taimakon ya kunshi kayan girki zuwa ga mutane 91 abdulaziz turawa sektar jar na kura rouge a gadas ya yi wa musa muhammad karin haske a cikin fasar gungu muhammad dantani mutum 91 muka kididdige a cikin kwamitin a gadas da suka amfana da wannan taimako da ya jibinci tukanan da fuwa biyu barguna uku gidajen sabrobi kayayyakin tsabta tabarmi shidda zannuwan tamfa shida kun san idan aka samu gidajen da suka rumza a yi hakikan ne wasu na asarar kayan don haka ne muka kawa wa'annan al'umma agaji don a tallafa musu ba wai za mu mayar musu dukkan ababuwan da suka batar ba ne tallafi ne da yawa jaba a basu wannan zubin tallafi ya shafi wa'anda hatsarin ruwan farko ya rutsa da su a ranar ɗaya ga watan juli domin bisa hadarin wannan ranar ne muka yi raskunar ɓarnar da aka samu kuma masu hannu da shuni ni suka tallafa mana Taimakon ya samu ne a ƙarƙashin daimar kwamitin ƙasa da ƙasa na Croix Rouge su ne suka bamu wannan kayi. a cikin jawabin sa cikin jawabinsa ga 'yan ƙasa albarkacin cikon shekaru 58 na samun 'yancin kai, shugaban ƙasar Nijar ya sake jaddada niyyarsa ta shirya zaɓukan na gaskiya da halartar kowa a shekara ta 2021. a bangaren jami'an adawa na kawancen fdr wannan sanarwa ta shugaban kasa wani ihu ne bayan hari muhammad sani muhammad sakatar janar na jam'iyyar mudanna lumana afirka ya yi tsokaci a cikin rahoton muktar muhammadu yau president ya ce yi akwai zaɓe za a yi shi kaza kaza ai wannan ya taɓa ya taɓa ya sha gaya mana amma wannan zaɓen da ai ba mu ga haka nan ba ai na kare ne aka ce yau ana bugi a gidan ku ya ce to suna jira su gani a ƙasa wannan ba ai zaɓe ba shekara biyu da ta wuce karewa da karau cewa yayi san ma ba za a yi zaɓe na konsuloli ba shi ku zaben konsuloli dole ne ya zan tilas gare mu bai ba to wanda bai yi ba ya ce ma zai yi bahaushe ya ce wanda ya ce zai baka riga to ka diba wanda take wuya shi To sai dai a wajen masu wurin jayi sakataren harkokin zaɓe na kwamitin zartawa na ƙasa na Jami'ar PNDS tarayya na ganin cewa wannan sanarwa ta shugaban ƙasa wata dama ce ga 'yan adawa da su dawo kwamitin zaɓe mai zaman kansa na Sini Dalilin haka yake gayyatar su da su komo wurinsu a Sini ta yadda za a shirya zaɓuka masu nagarta a shekara ta 2021 a Nijar. Bubakar Sabo a cikin rahoton Muktar Hamadu. shugaban kasa ya ce insha Allahu zaben da za a shirin yi 2020-2021 eh, ana yin shi cikin adalci ana yin shi tare da kowa 2021 eh, yana son yi mika iko ga wanda 'yan Nijar sun ka zaba ga wannan kira da yin ya kamata 'yan opposition su ta su ɗauki wurin na seni seni ba ta da bara-bara majorite na da mutum uku 'yan adawa na da mutum uku kenan ya kamata su ta su ɗauki wurin su aiki tare tsare wajen takardun na aihuwa waɗanda ba su da waɗannan takardun suna nan suna yi kenan bai kamata yan adawa su zamna dabra su ya kamata su ta yi a yi tare da su kamar da shugaban ƙasa ya ce dan a yi zaɓen nan cikin lamu lahiya cikin transparency wanda zai zama shugaban ƙasa ya zama mu duka ne yan ƙasa mun ka zaɓe shi Shugaban ƙasar Cote d'Ivoire Alassandra Manoa ya ɗauki niyyar yin afuwa ga fursunoni kusan 800 da aka same su da laifin rikicin zaɓe na shekara ta 2011. Daga cikin waɗannan mutane akwai Simon Bagabo matar tsohon shugaban kasar. Su Mahoro Yaya shugaban 'yan Cote d'Ivoire a Nijar ya bayyana farin cikinsa kan wannan mataki da ke taimaka wajen haɗa kan 'yan ƙasar Cote d'Ivoire a cikin rahoton Alassane Kuzi Muhammadu bisa fasar Muntari Muhammadu. Shugaba Alasan Watara ya nuna cewa shi ɗan ƙasa ne mai kishin zaman lafiya, kuma a cikin wannan ne ya ga cewa ya dace a yafewa 'yan kaso da ke da alaƙa da rikicin da ya faru a shekara goma 2011, abin da ke nuna cewa muna rayuwa a cikin yafiya da gafara, da kuma abin da aka fi so shine haɗin kan ƙasar Cote d'Ivoire. Akwai ayyuka da dama na gani da faɗa da Alasan Watara ya yi, ya ƙirƙiro da kwamitoci da dama na su yi kusanci da jama'a domin ganin cewa waɗannan jama'a an wayar da kawunan su. An yi amanar cewa yafiya ce kaɗai mafita na cimma gurin haɗin kan ƙasar Cote d'Ivoire. L'objectif principal qui est la cohésion de la cote d'Ivoire. Gwamnatin Mali ta fitar a ranar jiya Litinin wata takardar jerin rumfunan zaɓe 871 inda ba a yi zaɓen zagayen farko na shugaban ƙasa ba a ranar 29 ga watan Yuli. Dalilin tashtashen hankali domin amsa ɗaya daga cikin bukatun 'yan adawa da tarayyar Turai. Kusan masu zaɓe 248,888 musamman a yankunan Mafti tsakiya da Tombuktu a arewaci da kuma Segu a tsakiya ne ba su sami damar yin zaɓe ba bisa dalilai daban-daban a cewar wannan takarda da aka sanya ta ajiya a shafin intanet na ma'aikatar harkokin ƙasa da kalkasa ƙasa a ranar ta jiya kuma 18 daga cikin 'yan takara shugaban ƙasar mali na ranar 29 ga watan yuli 24 sun buƙaci murabus ɗin ministan da ke kula da shirya zaɓe da kuma yin kira ga mutane su fito a ranar talata domin yin allah wadai da satar zaɓe na ɓangaren shugaba mai barin gado ibrahim bubakar keta da ya yi na zuwa na farko a wannan zaɓe na zagayen farko da aka gudanar. 'Yan sandar kimiyya na ƙasashe jisankin Sahel suna samun horo bisa kwanaki uku a nan yamai tun yau da safe. ECAP Sahel bisa wannan horarwa na fatan karfafa aikin shugabannin 'yan sanda na kimiyya na ƙasashe biyar na da ke kula da harkokin da ake yi na tafka ta'asa da mai laifuffuka domin tantance wannan matsala. Tuni dai shugaban tawagar ECAP Sahel ya bayyana ci gaban da Nijar ta samu a wannan fanni. saurari Frank Bender Muran a rahoton abokan aikinmu na Telisal a cikin fassar gungu Muhammad Dantani. Wanga taron karawa juna ilimi manufarsa ita ce karfafa rassan kasashe biyar bisa tsarin pts Police Technique Scientific yana karkashin lemar kungiyar haɗakar ma'amula da muke neman sanya ma buɗi mafi fa'ida. Tun shekara ta 2013 tawagar ta baiwa mutum 400 kuma ta ba da horo ga masu bada horo a ƙasar Nijar su da uku. Ba da horon ya ba da damar samun cikakkun masu ba da horo ga jami'an tsaron cikin gida a nan Nijar. Ta fuskar aika-aikar kishin gilla kenan Nijar za ta kasance turba kuma turbar bi ga kasashen na g Tun shekara ta 2017 muka girka sashen yanki na ma'amula wanda ke girki a Bamako wanda manufarsa shine girka ma'amula tsakanin iyakokin da kuma karfafa sassan yankunan, karfafa yanayin gudanar da aikin da kowace kasa za ta yi na g Kasashen nan biyar kalubalen su iri guda ne kenan ya waje ba a samu hanyar tunkara guda. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. Atawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu. Tun zo lokaci yayi na gabatar muku da rahotonmu na musamman sana'ar kabu-kabu da aka hana a cikin birnin mai amma kuma dalilin rashin aikin yi na matasa wasu matasa na gudanar da ita a wasu unguwanni da ke nesa da birnin misalin unguwar kwaratagi inda abokin aikin namu muntari muhammadu ya zagaya can kuma ga rahoton da ya haɗa mana. Kabu-kabu ne? Ah, irin kwano? Ah, wai ta ne Ah, Wasu matasa kenan a unguwar Kwartage da ke cikin gundumar Yamaita biyu da suka rungumi sana'ar kabu-kabu. Hamma Musa Sumana wani matashi ne da ya tsunduma wannan sana'ar yau da watanni biyu. Shin ko menene dalilin shigarsa wannan sana'ar? Mu duka da kuke gani na masu diplom ne da taxi man daga uh, shofer na gida don ka yanzu aiki babu shi yasa yanzu muna nan ga aikin nan muna zuwa daga bacin gudran na gendarmerie zuwa karsamba hospital de référence abinda ya hidashi inda motoci ba su zuwa muna dauka 300 200 har wurin zuwa ma 500 dashi. Shin ko wace irin riba suke samu a cikin wannan sana'a ta kabu-kabu sai hama Musa Sumana ya amsa yana mai cewa. Daga yinin na hidda essence de fois ina samu 1500 de fois 2000 har zuwa 3000 wani bi ma baka samu ma kudin essence. Ina da yara uku wanda zan ci da su ya dinga ya zama tilas ne in yi aiki in samu abin da zan ci da gida. Gara gara mutum ya kama ya yi sana'a na ya ya zo ya shiga gari yana sata gara mu a ce gwamnati ya ruhe mu saboda wannan ba mu shi ciwo a ce mu yi sata ne aka kama mu wannan abin ciwo ne muhammadu wani ɗalibi ne da muka yi kitibis da shi a lokacin sauka makaranta zai hau kabu-kabu ya bayyana mana irin sauƙin da 'yan kabu-kabu suke kawo musu mun ga da waje akwai nisa suna taimaka mana suna rage mana hanya daga nan sun ɗauke mu gudan suna kai mu hopital de reference dala arba'in ba mu in samu taksi ke rage mun hanya in za mu koma suna ɗauka mu daga hopital su kai mu su aje mu da gudara kusan jandarmeri yanzu allah ya ba mu sauki suna taimaka mu na kwarai da gaske sana'ar kabu-kabu dai abu ne da aka hana a cikin birnin yamai sai dai a lokacin da muka tuntuɓi ofishin hukumomin gunduma yamai ta biyu sun bayyana mana cewa su basu ma san da zaman su ba amma ko su suna yi suna yi a ɓoye ne domin neman abin biyan bukatunsu na yau da kullum. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu 'yan sayan ku wuri domin ku saurari labarin da harshen zabarmanci a huta lafiya. daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. Studio Kalangu.